أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً يصلى بقى أول شيء بقى يا مقايرة صلي إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah maɗaukaki da ya tsare haɗuwarmu a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na ranar alhamis takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in hudu na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shi ne shine eh, talatin daidai ga watan uku a shekara ta dubu biyu da da ashirin 2023 يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا قوة أن اسكبادة جسكيا سكي إيماني ku yi da'a wannan umarni ne daga Allah cewa a ɗa'a da'a ga Allah wa ati'u rasula kuma ku yi da'a ga shi manzan da aka aiko muku wato annabi Muhammad wa ulil amri minkum da ma'abuta sha'ani ko ma'abuta umarni minkum daga cikinku uli ana nufin ashab ma'abuta eh, waɗanda lamari ke hannunsu shi yasa malamai suka tattauna dangane da al'amuru nan hal huwa bi ma'ana ash-sha'n ko kuma huwa bi ma'ana talabul fi'l shin ana nufin sha'an eh, sai ya zama cewa ma'abuta lamarin lamarin sha'ani kenan ko yawwa wannan al'amarin duk da mun san da lamarin da al'amarin da umarnin duka daga al'amurin aka ciro su eh, to kun san kuma shi al'amuru larabci yana da ma'ana biyu in ka zo fassara shi da hausa eh, lamari ma'ana sha'ani wannan kaziyar wannan matsalar wannan abin tattaunawar wannan sha'anin yana zuwa kuma da ma'anar umarni a aikata abu neman a aikata abu to malamai suka ce wannan a nan wanne ake nufi na farko mun lura dai Allah yana ba mu umarni ne cewa mu yi da'a gare shi da'a shine imtisalul amri eh, an ce ka kaza to ka aikata Allah ne yake ya ku masu imani ku yi da'a ga Allah ma'ana kenan duk umarnin da Allah ya bayar to a bi shi umarni daga Allah haka daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'asulu fihi menene alwujub yawa in an yi itlaqin sa ba tare da wata karina ba to wajibi ne to dama da'a ga Allah wajibi ne haka ne da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yake wa ulil amri wannan wawun ta atsafi ce sai aka yi atsafin ulil amri a kan wannan fi'i abin nan eh, maf'ulin da ya gabata maf'ulin farko lafzin jalala maf'uli na biyu <clears throat> wanda eh, binnan shine ar-rasula wanda kuma su waɗannan biyu kowanne da fi'ilinsa amma su ulatul amri ko ma'abuta lamari fi'ilinsu ba a maimaita shi ba sai aka sa wawun ta atsafi ba a ce wa a ulil amri ba sai aka ce wa ulil amri amma kuma hakan ake nufi ko hakan ake nufi da maganar malamai za mu zo mu ji akan hikimar hakan da nisa aka hakan kuma duk na san kun sani saboda an sha maimaita wannan zance kuma wannan aya ita ce asali wajen wajibcin aida'a ga shugabanni su ne ake cewa ulul amri in an ce ulul amri ana nufin shugabanni amma shugabanni wanne malaman tafsiri sun tattauna a tsakaninsu akan shin ana nufin al'umara ko kuwa al'ulama ko kuwa duka to ɗaukaka a kan dukan shi ne dai zancen mafi yawa daga cikin malamai don ba tsayawa za kan wannan ba nan ce malamai min hais eh, ta ɓangaren cewa malamai su ne masana dokar ta Allah ka in suka ce a yi kaza su suka fi kowa fahimtar abinda Allah yake nufi da yake kusa da, domin malamai kamar in aka ce doka doka dai waye fi kowa sanin ta inda ta Allah ce malamai ne dokar da dan adam ya sa shi yasa dan adam in yake kokari eh, ya damu da ita ya santa sosai shi sa za a ce lauyoyi su suke interpreting ɗinta ko? amma aka zo inda doka ta Allah ce to malamai waɗanda dama su ne alƙalai a shar'ance in ba yadda za a yi mai yin hukunci tsakanin mutane ya zama kuma ilimin abin da Allah ya ce shi ne hukuncin ya zama shi bai san shi ba wani dama asali bai cancanta ya zama alƙali ba idan dama ba shi da ilimin menene Allah ya ce a matsayin doka to irin yadda mai interpreting doka a doka kamar ta constitution ake cewa lauya shi zai interpreting shi ta kullum ga sun cike da saɓani to haka in shari'ar Allah ce mai yi shi ne malami karatu ne ilimi ne ba maganar kawai interpretation ba da sanin makasid domin a shari'ar Allah mai shar'antawar yana da makasid dinsa manufofi na shari'ar kuma shi baya kuskure shi ne sa doka sa asalin dokar interpretation daban sa asalin doka daban kun fahimci wannan insha Allah Allah baya kuskure manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah baya barinsa akan kuskure don haka duk abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani daidai ne gaskiya ne shari'a ce tabbatacciya kuma adalci ne manzon Allah sallallahu alaihi kuma duk abin da ya zo da shi imma sharihan lima ja'a fil qur'an ko dai zama yana sharhi ne da ƙarin bayani akan abin da ya zo a qur'ani ko ta'sisan ko zama babu dokar ma a ƙur'ani annabi sallallahu alaihi ya kafa ta to dukkanta daga Allah take domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa ba irin ka bane ba iri na bane baya magana bisa san zuciya in huwa illa wahyin yuha wannan kuma ba iya ƙur'anin ake nufi ba da ƙur'anin da abin da ya fito daga sa. wanda ba ƙur'anin ba dukkan su ba son zuciya ba ne domin bin rashin kunyar mai rashin kunya ba zai ce ƙur'ani shine maganar Allah ita kadai maganar manzan Allah sallama kuma ka ce son zuciyarsa ne tunda Allah ya kore son zuciyar to an kore daga kan ƙur'anin an kore daga kan duk abin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na san ba ku da damuwa da tantama a kansa to umarni ne nan Allah ya bayar cewa ya ku waɗanda suka yi imani duk wanda yake mumini ne shi ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu to ya bauta wa Allah ta hanyar da'a ga Allah duk abin da Allah yake ayi je ka aikata shi haka nan kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan an ce ar-rasul da ma bi sifa saboda ne dan karfafa janibin risala a fito da shi sosai a gane cewa bi sifati kaunihi rasulan lillah li'anna ta'atahu ta'atun lillah man yuti'i rasula faqad ata Allah duk wanda da'a ga manzo to hakika yayi da'a ne ga Allah ba dan saboda manzon shine Allah ba Allah daban manzo daban amma saboda manzon Allah ne ya aiko shi to duk abin da yace ayi kuma Allah ya tsarkake bakinsa daga faɗin son zuciyarsa to duk abin da ya faɗa Allah ne ya aiko shi haka yadda za ka bi maganar Allah a ƙur'ani haka wajibinka ka bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wannan za mu zo eh, mu yi magana a kanta dangane da abin da ya shafi wajibcin da'a ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ake fahimta daga wannan aya wa ulul amri mun yi magana shugabanni ake nufi ko malamai ko dukkaninsu ka bar shi a dukkaninsu ya fi malamai za su shiga a matsayin masana domin su ne masu gaya wa shugabannin ga dokar Allah su kuma shugabanni masu shugabanci na siyasa su zartar a matsayinsu na masu sa doka wanda 'yan sanda suke hannunsu waɗanda kuma za su ɗaure mai laifi za su kama mai laifi za a yi masa hukunci malami zai hukunci amma zartar da hukuncin wa yake shugabanni domin ita gwamnati dole tana tafi ne akan doka doka kuma dole zama ana zartarwa waye mai zartarwa nan mai karfi malamin littafi ne a hannunsa da bayani shi kuma eh, mai sarauta mai iko shi ke da takobi a hannunsa me yasa sarki ake ce masa sarkin yanka ai saboda wannan yana da karfin ya sa a kashe mai laifi yawwa wanda duk yayi abu kaza ga hukuncinsa to zartar da hukuncin wannan shi ne dole ne a cikin al'umma a samu masu shugabanci mun yi maganar wannan muhimmancin ko ishara zuwa ga wannan lamari a darasinmu na jiya ko yawwa to amma nan zancen da ake yi umarni daga Allah cewa a bautawa Allah da da'ar ga manzan Allah sallallahu a bauta a bautawa Allah da da'a ga shugabanni ma'ana kenan da'a ga manzan Allah bautar Allah ce da'a ga shugabanni ma bautar Allah ce ba bautar shugabanni ba ce an gane wannan da'a ga shugabanni bautar Allah ce tun da Allah ne yake a yi ashe idan ka saba musu wa ka wa? Allah ka saba ba dan su ne Allah ba a'a saboda Allah ya ce ai musu da'a ina jin da ba wahalar ganewa a wannan babban abin da aya da za ta karantar da kai shine lalle ashe ɗa'a ga shugabanni wani asali ne daga cikin usul a musulunci ko me ake nufi da asali daga cikin usul wani ginshiki ne wanda idan babu shi al'umma za ta tozarta za ta lalace duk al'umma da ba ta da shugabanni shi yasa wata magana da ko in ce kafin zo kan wannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yawaita ba wai yawaitar cewa sun yi yawa ba a bukata ba a'a suna da yawa a kan wannan lamari umarni daga manzan Allah sallallahu alaihi hadisai ɗaruruwa ku yi ɗa'a ga shugabanni ku zartar da bai'ar da suke tsakaninku duk mutumin da ake shugabanci a kansa to akwai bai'a tsakaninsa da shugaban kar ka cire wannan bai'ar ma'ana kar ka fidda kanka daga cikin mabiya wannan shugaba kar ya zama kana cikin masu yi masa tawaye annabi sallallahu alaihi kuma ya umarni da a yi haƙuri ya yi umarni da cewa lokaci zai zo za ku ga shugabanni suna aikata abubuwa ta'arifuna minhum wa tunkir za ku ga za su aikata wani abun alheri za su rika aikata kuma wani abin da ba za ku ji daɗinsa ba sun saba wa doka sun saba wa ka'ida suna saban Allah a idan ku har sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka umarce mu in mun ga irin wannan mai musu tawaye ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku yi hakuri ku yi hakuri muddin dai suna sallah a cikin ku to ku yi musu da'a ku haƙƙinku ku nema abun Allah su kuma nasu haƙƙin na shugabanci ku ba su sun ce ku yi kaza ku fita ku yi sun ce kada a yi kaza ku zauna kada ku yi domin tawaye gare su zai haifar da mai zai haifar da tashin hankali da damuwa da rashin zaman lafiya shi kuma musulunci himmatuwarsa da damuwarsa da ne da hankalinsa akan rayuwar ɗan adam da zaman lafiyarsa gaba yake da abin da kai kake gani daidai ne ko da kana ganin wani nassi da ya taimaki wannan abu an gane wannan zancen yawwa kai kokarin ka misali ka ce bari ka yi al'amur bil ma'ruf wa nahyi wa anil munkar shi yasa idan shugabanni suka yi abu ba daidai ba a ce to ai wajibi a fito a dawo da su kan hanya to kai ƙoƙarin dawo da su kan hanya kana da ƙa'ida da aka baka me za ka yi shin kana da lamari ne kai ma a hannunka sanda za ka sa takobi za ka sa makami za ka sa to ka ga kashin hankali ya za ka ɗauko makami ka tinkari wanda yake shi ne jagoran makami an gane wannan me za ka yi na biyu in ka bi hadisin ma Abu Sa'id al-Khudri marra aminkum munkaran ko fa yughayyiru bi yadihi to da wannan ana magana dawa da mai sulta mai iko mai mulki ba kuma lallai ana nufin mai mulki al'am ba a mai shugabanci a cikin inda yake kai misali a gidanka kai a ma'aikatarka ko idan ka ga abu ana yi ba mai kyau ba ai ba za ka ce da wa'azi kawai za ka hana ba in kai ne shugaban a wannan mahalli ba ana nufin sai iya shugaban ƙasa sai iya gwamna ba ana nufin dai duk wanda yake da shugabanci a kan me yin laifin ya sa hannu ya dakatar da shi amma in baka da wannan baka da sulɓa to baka da wani abu da rage sai mai sai amfani da baki shi ma bakin akwai ka'ida idan mutum mai shugabanci dai abin da ya fi zaman lafiya da tabbatar da maslaha ita ce kai masa da irin harshen da zai karba ya fahimta kuma ya daina abin da kake so ya daina ba da zagi ba da terere da cin mutunci bal abin da ya fi tabbatar da maslaha ma samun haɗuwa da shi kai da shi ku tattauna ka ja hankalinsa ko a gabansa ko da da wasu ko ka rubuta a rubuce ko ka aika masa saƙon ko ta kwana ake cewa ko yawwa sms da makamancin wannan duk hanyar da za ka iya isar da saƙo an halatta maka kai wannan tare da ladabi domin kai ka ga laifi ne me kake so a yi a daina laifi amma an kaci mutunci ai ba za a daina ba haka shi sa duk in ka kalli umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan abun baya sabawa magana ce guda ɗaya kuma shi yasa karrara inda salaf a malamai magabata cewa ba a yi wa shugabanni tawaye ba a yi wa shugabanni ne tawaye ba saboda goyon bayan zalunci ba ne kamar da wasu zaka ji suna faɗi in ka lura duk abin da ya faru a tarihi na ɓantarewar wannan al'umma da saɓaninta da yaƙe-yaƙe da ya auku a tsakaninta to akan wannan matsalar an samu waɗanda suka ƙibin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi dangane da mu'amala da shugabanni suka fito suka yi tawaye a haka aka samu kawarijawa a irin wannan aka samu shi'a bal suka ɓantare ma suka koma wani tsarin daban wani kamar wani addinin daban a irin wannan aka samu utazilawa a irin wannan aka samu jauran hawarijawa iri-iri dai a kowane zamani masu fitowa su har zuka mutane a tashi a yi tawaye masu fitowa su har zuka mutane a fito a yi juyin mulki wannan duka baya cikin karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummarsa su tafi a kansa domin inda haka ake yi to da babu inda za a samu zaman lafiya shi sa an kan sai maganganunsa akan wannan ba su da rikici maganganu ne kuru akwai kalmar asabar ta zo kuru a yi haƙuri isbiru a wani gun yake hatta talƙauni alal haubi ku yi haƙuri har sai kun haɗu da ni akan a wurin tafki inda za a sha ruwa na tafki Allah ba mu dace a wani wurin har da cewa wa in zaraba zahraka wa akhadha mala shugaban nan kai masa da'a ko ya daki bayanka ya kwace dukiyarka to kai masa da'a shugaban nan ko ya zalunce ka kai masa da'a wasu mutane a wannan zamanin sukan kasa fahimtar irin waɗannan nasoshin ta ce ayo ku malamai abin da kuke yi kenan shi kenan ku za a yi tabauta wa shugabanni in dai za ka yi addinin da shi ne a rubuce a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi to wannan shi ne abin da ke ciki amma in za ka bi zamani da son zuciya to ga sunan hanyoyi da yawa amma in abin da za ka samu ne ka ɗauko kitabul imara a sahihi muslim ka karanta ka ji maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu'amala da shugabanni mun taba maganar wata ran za mu karanta wannan babin ko da ku insha Allah ko da a darasin izafatul lafan ne wata wata munasaba ta zo a kanta insha Allah za mu karanta ko kuma a ware masa in wasu satuttuka a karanta shi zai mana amfani matuƙa ka ji irin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambata dangane da mu'amala da shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zama agent din da za a yi amfani da maganarsa wajen goyon bayan zalunci da azzalumai ba Da ka tun da kaga ya faɗi wannan maganar maslahar al'ummar yake kallo ba maslahar shugabannin ba kun gane wannan zancen wannan shine point ɗin za ka ji wasu suna faɗa irin masu karanta al'amuran siyasar musulunci da ba su fahimce ta kuma ba a gina ta akan nassoshi ba sun gina ta ne akan maganganun wasu masu neman yanki ko masu ƙoƙarin nuna cewa shugabanni dukkaninsu a zalimai ne al'umma gaba ɗaya ba ce ba akan hanya take ba da waɗanda suka rubuta littattafai dai akan irin wannan manhaji irin manhajin su ikhwanul muslimun wanda suka rubuta suka dora akan maganganu irin na sayyid qutb da ya kafirta al'umma baki ɗaya ke ga dukkan shugabannin musulmi na kasashen larabawa a lokacin su duk kafirai ne wanda wannan ya zo haifar da tunani marar kyau a cikin samari a ta yada duk doka ta addini ya zama mata koma a bar kyama kuma malamai in suka yi magana cewa ai da'a ga shugabanni a ce musu masu goyon bayan azzalimai malaman gwamnati da makamantan irin wannan abu wanda wannan manhajin ya cutar da al'umma mummunar cutarwa ya haifar mana da abubuwa da dama harkokin abin da ya shafi boko haram ɗin da makamantansu duk ai waɗannan abubuwan sun samu alaƙa da shi samari su tashi da raina hukuma da rena gwamnati duk wannan ba cikin karantarwar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita kuma abin da mafi yawan mutane suke kasa ganewa kamar da na ambata shine cewa manzan Allah sallallahu alaihi da sahabbai da suka tafi akan wannan karantarwar da tabi'ai da suka bi sahabbai akan wannan karantarwa da manya-manyan malamai a cikin atba'u tabi'ina su maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal da makamantansu da malaman da aka san su ne malaman musulunci sufiyanu sauri sufiyanu bin oyaina da malamansu da ɗalibansu suka zo baya can isaka bin rahawai duka dai waɗannan abdullahi bin mubarak duk malaman da yake su aka sani aka ruwaito addinin musulunci daga bakin su? to ba tafi zuwa ga wannan lamarin ba manhajan ku fahimci wannan abu a matsayin su karrara wa mutane manhaji a rubuta kuma ba su zama tare da waɗanda suka karkace suka fada da kuskure suka shiga cikin irin waɗannan hanyoyin to ba su ɗauko hanyoyin nasu sun yi indosin ba a'a sai da suka faɗa karkar a yi ko da mutum ne mai bauta mai ibada mai ilimi in ya kuskure ya fada cikin wannan irin hanya to ba a bin sa akan wannan hanya wasu daga cikin tabi'ai sun bi eh, abin nan ya sunan abdurrahman ibn ibn al-ash'af a lokacin da ya fito ya tawaye da su hajjaj zamanin abdulmalik ibn marwan malaman zamanin sun goyi baya ne ko kuma ba su goyi baya a matsayin su karrara cewa to shi kenan duk irin wannan abun in ya auku ya jama'a mun ba ku izini ku rika fitowa ku yi tawaye babu wannan gamsa koma cikin littattafan aƙida ka karanto kutubul aqaid waɗanda aka ruwaito su daga malamai na salaf da suka rubuta da riwayoyi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yadda za a mu'amala da shugabanni babu wani malamin da ya karrara a fito a tawaye a fito a tashin hankali a fito a juyin mulki to abin da na ce akan kasa ganewa shine sai ka ana tuhumar malamai masu karantar da irin wannan tsarin ana kar ana tuhuma su da cewa malaman gwamnati ne malaman kare azzalumai malaman kaza malaman kaza wanda duka irin waɗin hmm? ban ji ba ko matsorata ko masu kwaɗayi hmm, ko malaman jinin haila haka ake cewa sai eh, malaman jinin haila masu halatta wa shugabanni abin da suke so duk waɗannan irin langojin ɗin an samo su ne sakamakon abubuwan da wasu a waɗannan zamunan suka rubuta irin su maududi su sayi kutub wanda ya tasiri wai tajazzuri a cikin mutane wasu ba tare da sun sani ba Saman dai waɗanda 'yan muslim brothers suka ɗauko je a ƙasashen da aka samu irin waɗannan matsaloli to za ku ga ta'annunsu waɗannan abun suka yaɗu a in mun lura in inda zancen ilimi za a yi ka ɗauko duk abin da za ka ɗauko maganganun malamai dai na da wanda na daɗin nan su ne ma suka rayu a zamanin fitina sosai to ka duba me suka ce to ala zau'i ma zakaru wa ƙarraru to anan ya kamata ko ya wajaba ka mutane da al'umma a kai amma ba ka tsako ka fito yanzu a matsayin kai ne mufakkir mufakkir islami ka ajiye maganar Allah ka ajiye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai sunanka mufakkir sunanka thinker philosopher intellectual ku ne kuka fi sanin zamaninku ku malamin ku daina karanto mana hadisan nan da ake hana tawayen nan ai akwai lokacin da zai zo da tawayen in ba shi aka yi ba ba za a zauna lafiya ba wa gaya maka maganganun nan na manzon Allah ne cewa kar ai tawayen nan ba na wani bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganunsa suna da alaka da wani zamanin da za a ce sun zama outdated ba sa aiki magana ta ba haka take ba ya yi umarni a yi haƙuri to in kana son bin manzan Allah sallallahu kai da'a ga Allah da manzan Allah bisa wannan irin umarni da Allah ba to lalle ka lazumci hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam ibn timiya in ba kuma ba ko a cikin hajjis sunna ya faɗa yana cewa fa innahu lam yu'raf ta'ifatun kharajat ala dhi sultani ba a san wata kungiya ga wata jama'a da ta yi tawaye ta ƙin da'a ga wani shugaba yace sai face abin da ta zo da shi na fasadi a'azamu min al-fasad al-hasil sai abinda suka zo da shi na fasadi da lalacewar lamari ya fi girma sama da fasadin da su suke so su kawar wanda yake akwai shi garin a ture shugaba a zalimi yana zalinta talakawa yana kaza yana kaza to a tumbuke shi ya dauko makami ya kare rabin mutanen gari to da wannan da barinsa akan zaluncinsa alhali ana samun zaman lafiya yana muku maganin yan fashi yana maganin yan kaza yana kaza yana kaza yana da inda ake daura barayi ya maganin su ya kaza shi kuma yana zaluntar ku wanne ne fi sauki da a ce ya bar shugabancin a yi rikici a yi tashin hankali ku ka tattale wajen gida goma kowanne mai unguwa ko kowace unguwa a samu wani saurayi ya je tattara samarinsa da makamansu su ja gefe ai ta faɗa ai ta hayaniya ku je ku ga afghanistan mai aka yi a wancan shekaru aka kacaccala ƙasa wannan ya fusginan wannan ya fusginan wannan ya fusginan da yawa daga cikin ku ba ku san wannan lamarin ba kuma duk me ya jawo irin waɗannan al'amura ɗaya shi yasa wajibi a ilmantar da samari wannan hanyar ba daidai ba ce ka dawo ka lazimci hanyar da su imam maliku suka yi haƙuri da ita hanyar da su imam shafi'i al-imam shafi'i al ahmad bin hanbal suka yi haƙuri da ita ita ce masu shugabanci ku bar su da shugabancinsu ku duba fa ku gani shine shugabanci wallahi ko ubansa da ya haife shi in ya ja da shi akan mulki zai iya daura uban nan ko ya kashe shi haka ne ko ko karanta tarihi bane mutum nawa aka samu daga cikin ba wai zancen ah, emperors na kafirai a cikin khalifofi na musulunci munaza a tsakanin wannan da wannan wannan da ƙaninsa wannan da kaza da kaza wannan ya ji mulki wani daga baya ya sake dawowa wannan ya garkame wannan ya ɗaure shi a kurkuku ya shekara talatin a ɗaure ya fito kuma wasu su goyi bayansa sai a je a yi wannan ɗin juyin mulki sai a sake dawowa duk an yi wannan a tarihin musulunci da kuma duk yana cikin sababin komawa baya ga musulmi haɗin kai da haƙuri da juna da zaman lafiyar nan ya fi komai na sani akwai uh, maganganu da wasu za su yi kawo wato ai yanayin yanzu ba iri ɗaya ba ne to ai ba yanayin mamu da ya fi cancantar mu ɗauki wannan manhajin irin wannan yanayin namu na fa'uba da rashin tsari duk wanda kuka haɗu da shi kuka yi wani abu na irin wannan hayaniyar ko revolution ɗin ko meye kai ba ka san daga ƙarshe wa kuka wa hidima ba kuma waye zai zo ya karɓe shugabanci ba kai ɗin ba ne ba shi ɗin bane ba kuma san waye ba an yi amfani da samari a ruguza musu ƙasa duk an yi waɗannan abubuwan a tarihi to ya kamata eh, in an zo irin waɗannan munasabobi bayyana wa mutane cewa lalle waɗancan hanyoyi ba hanyoyi ne na shari'a hanyar shari'a ko mu littattafan shari'a in ka zo littattafan shari'a ka karanta su kuma a bau'in malaman wannan zamanin ya suka yi mu'amala da wannan kuma ka gani fitintunin da ake yanzu sun bambanta da irin waɗancan ba su bambanta ba iri ɗaya ne ya haka karka yaudaru kada kuma a yaudare ka hanyar fito na fito da gwamnatoci ba hanyar addinin musulunci da ke an fahimci wannan yawwa ba maganar tsoro ba ce ba maganar kwaɗayi ba ce ko ba kuma maganar ne ba magana taimakawa azzalumai ba ce amma magana sai ta bin umarnin manzan Allah sallallahu dangane da shugabanni haka yake a yi a yi haƙuri ko da a harkar sallafa ina jina ta ba wannan misali a lamarin sallah ana sallah a masallaci a iraki ko a sham khalifan zamanin zai makara sallar azhar bai fito ba har a kai wajen karfe uku kuma shine liman shine khalifa mutane haka za a yi alwala a zauna a cikin masallaci ana jiran sai ya fito shine dai sallah kuma ga manyan malamai suna zaune da alƙalai ana ta jiran shugaba ya fito wani da mai zafin kai daga cikin samari sai zabura zai yi sallar sai fita sai ni malami babba sai kama riga sai jawo sai zaina an hana saboda ne yin hakan saba wa umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wannan majalin saboda zai nuna kana cikin 'yan tawaye wanda ba su yarda da shugabancin wannan shugaba ba duk an yi wannan a zamanin su khalifofi duk ka karanta tarihin malamai ka ji imam maliku shafi'i duk a irin wannan fatara suka rayu kuma haka suka yi haƙuri da shugabannin zamaninsu kamar da kuka sani siyasa siyasa lamarin da ke cikinta ɗabi'ar ke kenan ba canzawa yake za ka shi yi duk masu neman gyara a cikin al'umma in za su yi karatu su bi hanyar magabata to za ka gabata cikin harkar siyasa za ka ne harkar siyasa ku harkar siyasa da masu ita a ilmantar da mutane a ɗora su a kan abin da za su bauta wa Allah da shi su haɗu da Allah su shiga aljanna a ɗora mutane a kan abin da yake shi ne wannan ba kuma magana ce ta rashin wayewa rashin fahimtar zamani kamar masu yadda masu yi wannan zancen suke cewa duk abin da za ka faɗa ka faɗe shi da dalili da hujja da kuma cewa za ka iya kare shi kuma sannan abin da zai jawo maka na irin wannan hayaniyar tana da abin da za ka iya kare kanka a kansa wannan shine musulunci ya wa musulmi in an ce ulil amri kamar da muka ambata a nan to ana nufin shugabanni yawwa su ne ashabu sha'ani su ne stakeholders dangane da siyasar al'umma da jagorancin al'umma masu gidan yayi masu 'yan sanda masu makamai ko wanda a cikinsu akwai wanda za a ce masa komanda in chief shi zai ce sojoji su fito su kare ƙasa da masu eh, kurkuku da makamancin wannan su ake nufi da kuma shugabanni malamai da za su karanta wa mutane dokar Allah to su ake nufi da mene ulil amri an fahimci abu babban abin da ke cikin lamarin shine tabbatar da maslahar zaman lafiya in ka biyo context na abin da ya shafi demokarasi da waye da waye da waye duk na san akwai ilimin cika da dama da za ka biyo su suna eh, damar to in kuna faɗin irin wannan shi kenan yanzu an bar al'umma eh, shi a yi ta zalinta ta babu abin da zai faru shi nan sai mu zuba ido shi kenan mu koma masallaci ne ta addu'a to komawa masallacin da addu'a hasara ce ai ba hasara ba ce ita wannan duniyar ya samari samari ko yauwa da ku nake ita wannan duniyar in ka kalle ta bisa hasken ƙur'ani da hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi za ka fi fahimtar yadda za ka rayu cikin maslaha da daɗi da alheri a cikinta magana ce ta Allah shi ne Allah Allah shi ne mahalicci Allah shi ya halicce mu yace mu zo wannan duniya mu bauta masa haka ne kuma ya aiko manzanni da za su koya mana yadda za mu bauta masa manzannin nan sun zo kowa ya kawo saƙonsa ka duba tarihin manzannin nan kowanne ya suka ƙare da mutanensa a kowanda an bi shi ɗari bisa ɗari babu har namu manzan sallallahu alaihi wasallam ba ɗari bisa ɗari aka bi shi ba yan uwansa ma na jini su suka fara korarsa har ya bar garinsu to amma wannan faduwa ta gare shi za a ce a siyasance ya faɗi dama ba umarnin Allah shine annabawa su zo su kafa gwamnati ba na taɓa faɗin wannan can har wani bai ji daɗinsa ba umarnin Allah ba shi ne annaba su zo su kafa gwamnati ba umarnin Allah shi ne a sa mutane su bauta wa Allah a sa mutane su yi ɗa'a ga Allah duk wata siyasa duk wani girma na Allah shi ne sama to a bauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wannan shi ne umarnin abin da dukkan annaba suka zo da shi annabi nuhu da ya zo gun mutanensa ya ja da su ne akan shugabanci ya ce zai tura da tijan gari ya karɓe shugabanci shi ne shugaba da wannan ya fara ba da wannan ya fara ba an yi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr duk abin da suka zo suke faɗa wa mutane ke da haka in mutum yana son ya ci nasara ya koma ya bi hanyar annabawan to a nasara take yadda suka yi haka duk wani reforma wani mai da'awa wani mai san gyara mutane ko ma hanyar annabawa za ka yi mamaki yadda za ka samu nasara ka yi ilimin ilimi na gaske amma in ka bar hanyar annabawa kace dabarar ka ce za ta haifar da cin nasara kuma ka ce politically to za ka yi mamakin abin da zai biyo bayan tasarrufinka amma ka makale wa hanyar annabawa za ka yi mamakin kuma irin yadda Allah zai taimake ka ina ce da mutanen annabi nuhun suka kiyarda da shi saboda Allah ya tabbatar da shi ne Allah kuma manzansa shi ne manzo daga gare shi yake saƙon kuma nasa ne ya tattara duniyar gaba ɗaya alaka ta saboda annabi nuhun da mutanensa aka tsayar da su kuma aka bane annabi ibrahim ya aka yi da shi da mutanensa akan gwamnati ne ko akan ne akan maganar bautar gumaka ne a daina a zo a bauta wa Allah suka kore shi daga gare su duk annabawa saƙon da suka zo da shi daga Allah shine wannan shugabanci kuwa ko ka tsara ko kar a tsara sai an yi shi ka kutsa cikinsa akwai abubuwa da za su biyo baya ka tsaya akan manhajin annabawa za ka ga alherai masu yawa wannan in muna magana da malamai kenan rabbaniyun to su tsaya akan hanyar da annabawa suka tsaya a kai. wanda ya dora wa kansa ko shi activist ne wane ne shi waye shi yan zanga-zanga da ɗaga placard da menene a je abuja a ta zage-zage wannan kuma shi jama kansa abinda zai jama kansa uwa sun dai kullum shawarar da muke baiwa samari a nisanci waɗannan irin hanyoyi da zanga-zanga da tawaye da daga takardu ba mu yadda ba da rubuce-rubuce da zage-zage da cin mutunci wannan ba hanyar annaba ba ce ba hanyar malamai ba ce kuma wallahi ba hanyar matsorata ba ce eh, hanyar matsorata ita ce wannan wanda mutum zai tawayen a biyo shi da bindiga ya gudu ko ba haka ne yawwa za ka kar ku ya ɗauki wannan abu eh, kar a ɗauki wannan abu Allah ya kyauta kullum irin wannan munasaba in ka zo makance muna roƙon Allah ya tsare mana ƙasar mu ya bata cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali wasu abubuwa da za a iya amfani da su a shigar da mutane zuwa ga irin wannan rikicin baka san waɗanda suka cin su ba can a wani wuri aka yi mitin ɗin kai baka sani ba aka yi karatu a kanka kai cewa kana son irin wannan rudanin da hayaniyar sai aka zaɓe ka aka turo wani ya amfani da kai kai baka sani ba a ɗora ka akan wannan tafarki kuma a samu amfanin da za a samu kai kuma ka ɗauki a shana ka cinna wa ƙasarsa wasu suna can suna dariya na yi ishara kwanaki akan zuwa ga abubuwan da suka faru a wasu ƙasashe dangane da arabi al-arabi ai na jin farkon darasin mu ne ko na biyu ko ko ba wannan tafsirin bane menene arabi al-arabi a zaman mu Abuja ne kenan ko ina tuna ma arabi al-arabi da ake faɗi me shi ko ba ku sani ba ba ni na ga alamar ma duk da ku san ma me ake da ku to alhamdulillah wani abun ma rashin sanin sa alheri ne amma kuma ran da ya zo ya same ka akwai buƙatar ka koma zuwa ga wannan usul din kada ka bari hayaniya da rudani ta fizge ka ba an yi zanga-zanga ba iri-iri a ƙasashen larabawa aka rubuta wajen ƙasashen larabawa wajen guda shida a zamanin obama ne ko? wanda yana daga cikin sharrin abin da wannan mutum ne a duniya haɗin kai da irin waɗannan wurare ko irin waɗannan 'yan zanga-zangar su suka haɗa kai da su suka ziga samari ta hanyar aika saƙo ta facebook aka yi amfani da facebook ya yi aiki da twitter a ce ko fito karfe kaza a tsaya a wani fili a ce ana nan za a kwana shida kwana goma wata biyu wata uku cewa sai shugaban kasa ya sauka in ba san mu za mu koma gida ba a ƙasa kuma ana kawo musu abinci wasu daga wasu embassies ana ta ɗauka kuma a jarida ko da gidajen talabijin suna ta yaɗawa kai ka ɗauka duniya ba abin da ake sai iya wannan ana ta yi musu addu'ar su ci nasara wasu suka faɗa har a hudu gobe ta hau hudu ba suna cewa Allah ka taimaki samari masu kaza da kaza a ƙasa kaza wanda wannan abin ya haifar da rikici iri-iri tunisiya ta lalace shugaban ƙasa ya gudu misira ta rikice ko yaman aka hargitse syria har yau libya babu duka suna ina yanzu sakamakon me wannan tawayen ne a fita zanga-zanga a daga takardu wallahi ba mu yadda ba a samu samarin da dama ba su da abin da suka rasa in sun mutu ma ba a rasa kowa ba dama ba karatu ba aiki ba fahimta ba komai ba manufa su hau titi a murkushe su a kashe mutum 300 lokaci guda zuwa haka 300 ta faɗi kuma a ɗauki jikin gaba ɗaya gawa wakin aje a binne su ba wanda ya sani da cikin iyayensu ne ya faru a haka kuma a haka abin ya ta tafiya daga wannan gari ya koma wannan gari ana ta taimaka musu har abin da ya faru ya faru abin da kuka so to waɗannan abubuwan malamai masu hankali masu sanin ah, harkar shari'a sun rubuta waɗannan abubuwan tintintini yana nan cikin littattafan aƙida da magabata suka yi bayani a kansa da yadda aƙidar ahlus sunna take aƙidatu salafus salih akan waɗannan irin matsaloli sanannen abu ne duk inda za ka je ba za ka samu wani malami ya jagoranci irin wannan tawayen a ce ne a gaba gashi ga sa jama'a ku fito malamai dai sanannu ba su aka sani da wannan ba in ka ga mutum ko ya fada wannan to ya aje malinka ya shiga harkar siyasa an gane wannan zancen yawwa za ka samari kar ku bari a dora ku akan wannan tafarkin ku tsaya ku yi abin da zai amfane ku ku a rayuwa ya amfani al'ummar ku karatun ku kasuwancin ku sana'ar ku harkar rikicin siyasa kuma ku bashi ga masu yi Allah san ya tsare zance dai akan wannan lamari yana da faɗi kuma na san zama ɗaya ba zai ishe shi ba amma babu laifi daga cikin muƙaddimar tafsirin ayar ne kuma har na fita zuwa ga wannan irin fita mai tsawo mu koma zuwa ga abinda da malam abdulrahman bin nasir sa'idi ya ambata dangane da wannan aya dama ɗaya gefe na ayar shine fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in kun samu sabani da jayayya a wani abu ko kowanne irin abu ne farudduhu ila Allah to kuma da shi zuwa ga Allah ma'ana a koma zuwa ga littafin Allah domin kun ga wannan umarnin yana nan a zamanin manzo Allah ko baya nan yana nan din da manzo Allah sama sun shi karanta wannan aya to idan an samu nazu'i an ga inda sahabbai suka zo gun manzo Allah suka ce masa ya rasulullahi to mu tafi gun Allah gashi mun zo na rudduhu ila Allah sabanin namu ana zuwa gun manzo Allah sama magana ta kare zai karanta aya ya ce kaza ya ce kaza don haka ma'anar koma zuwa ga Allah shine ne littafin Allah tunda magana Allah tana tun da kaga wannan ayar eh, ba zan ce wai tambihi ba ne ma ko ishara nassi ne kuru-kuru cewa Allah ya bar mana abubuwa biyu mu koma zuwa ga yake ko ba ka bane inda tanazuri haka ko me abubuwa biyun nan Allah da manzon Allah ne kuma Allah ake nufi da koma zuwa ga Allah alqur'ani alqur'ani yana nan kuma har kiyama shi ma wannan kuma aya tana nuna mana ashe kenan qur'anin nan da yake hannun musulmi shine qur'anin gaske ba wanda mahadi aka ce ya ɓoye yana can ba wanda ya rubuta shi sai ali wannan na ƙaryar na tatsuniya ba shi bane wannan qur'anin mai izu sittin shine qur'anin gaske kuma shine za a yi aiki da shi har kiyama ta tashi tunda Allah ya ce fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah ma'ana ila kitabillahi to wannan bamani ne da garanti cewa kitabullahi yabqa ila qiyamis ko kuma ila rasul koma zuwa ga manzo me ake nufi koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shakhsihi fi hayatihi yayin da yake da rai a je gunsa ya lahi mun samu sabani dangane da kaza da kaza me ka ce to amma bayan mutuwarsa bayan rasuwarsa ina za a je ila sunnatihi zuwa ga sunnarsa wannan yana karfafa maka wajibcin aiki da alkitabu sunna nafsi ne wannan ba magana istinbati bane kuru-kuru yake kuma da malamai suka ambata za mu zo mu kara inshaAllahu. bayani da sharhi a kansa sai Allah ke ce in kuntum tu'minuna billahi sharaɗi ne wannan in dai kun kasance ku din masu imani ne da Allah da ranar karshe ranar da za a koma a tsitsiye ku a tambaye ku akan waɗannan al'amura in kun yarda da wannan ranar kun yarda da kuma Allah din gaske ne to abin da ya kamata ku yi kenan ba ku koma zuwa ga son zuciyarku ba ku koma zuwa ga Allah ina Allah ya ce ai kaza ku duba ina manzan Allah ce ai kaza ku duba hakanan kuma wannan fi shay'in din za mu zo mu magana akan umumin a kowanne babin siyasa babin fiqhu kuma sabanin tsakanin umara da umara ulama da ulama umara da ulama duka tsakanin shugabanni da shugabanni ko tsakanin shugabanni da malamai ko tsakanin malamai tsakaninsu da juna kowane irin saɓani tsakanin mabiya da wanda ake bi tsakanin malamai da ɗalibansu duk inda aka samu wani saɓani fi shai'i to ya shigo cikin wannan shai'in ɗin a matsalar fikihu ce matsalar siyasa matsalar abin da ya shafi aƙida matsalar tafsiri matsalar karatun ƙur'ani matsalar komai to a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da kuma bayanin malamai a kansu malam sa'ad yake cewa sun ma'amara bi ta'atihi sannan Allah ya umarni da da'arsa wa ta'ati rasuli da da'ar manzansa duk mutumin da yake san imanin sa wajibi ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in everything a komai in dai akwai maganar manzon Allah wallahi ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah ka aje maganar manzan Allah ka bi ta wani mutum daban wanda wallahi bai kai shi daraja ba ka bincike imaninka da Allah din da ya aiko manzan Allah kuma ka bincike abin da kake da'awa na san annabi sallallahu alaihi wasallam in dai wani abu manzan Allah bai umarce ka da shi ba ko kuma ya umarce ka da wani abu ka ajiye shi ka kama na wani daban to ka binciki soyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika me ake nufi da wannan da'ar bin tisani amrihima ta hanyar biyayya ga umarnin su umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwajibi wal mustahabbi wastinadi nahihima umarnin nan na wajibi ko na mustahabbi kuma ka nisanci hannunsu ma'ana hanin da Allah ya yi da hanin da manzan Allah ya yi Allah ya ce kaza ka yi annabi sallallahu alaihi ya ce kaza ka yi Allah ya ce kul kai kaza ka bari manzan Allah sallallahu ya ce kul kai kaza ka bari to wannan shine abin da ake nufi wa amara bi ta'ati ulil amri kuma sai umarni da ayi da'a ga shugabanni wa hum alwulatu ala nasi su ne masu jibintar lamarin mutane shugabanni masu jagoranci shugabancin na umarni da hani masu 'yan doka masu makami min al'umara'i wal hukami wal mufti ga su ne sarakuna sun ce nufi da umara wal hukam da masu hukunci wal muftin da kuma masu fatawa su da su ce ga abin da Allah ya ce duk waɗannan ka haɗa su su ake nufi da wato ulil amri su ne shugabanni shi sa kullum tafiyar shugabanni in ta tafi da malaman da za su dora su akan hanya aka fi samun nasara domin wani abu ne da tilas Allah zai hukunci a kansa gobe kiyama za a tambaye ka a matsayinka na shugaba tun da ku za a tambaye ka a me za a tambaye ka za a tambaye ka ne kan conduct ɗinka na shugabanci ka yi abin da Allah ya ce to in san abin da Allah ya ce din ba waye zai shirye da shi ya nuna masa abin da Allah ya ce to shi yasa ashe da malaman da su shugabannin su ake nufi da wulatul amri ana raba gari kuwa to zaka ga matsala ta faru to sai ce fa innahu la yastaqimu lin-nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihi lamarin mutane ba zai miƙe ba lamarinsu na addini ko lamarin duniya sai idan akwai da'a ga shugabannin nan da'a ga wannan malamai din domin su za su faɗi ga su suka fahimci me Allah ya ce me Allah ya ce a yi masa me Allah ya ce kada a yi kuma su za su gaya wa shugabanni ga yadda za ku ga yadda za ku ga yadda za ku walin qiyadi lahum da kuma jawuwa zuwa ga su waɗannan shugabanni ba'atan lillahi yin hakan da'a ne ga Allah wa rabbatan fi ma hu da kuma kwaɗayin abin da ke wurin Allah ba kwaɗayin abin da ke hannun uh, su shugabanni ba wanda yake fahimtar alaƙar eh, wato malamai ko da shugabanni ta ɓangaren kwaɗayi da ɓangaren halatta musu abin da zai suke so da ɓangaren goyon bayan zalunci wannan bai fahimci wannan alaƙar ba an gane bai fahimta ba don magana ce ta shi yasa ake son malamin ya zama na Allah da gaske ne tsoron Allah da gaske ba mai kwaɗayin ba duk wani abu da yake sunansa kwaɗayi da neman abin duniya to zaman lafiyar malami shine ya nisanci waɗannan abubuwa wani shi zai tsare masa mutunci da daraja hatta a wurin mai shugabanci domin yawa mai shugabancin gani yake kama tsaye shi kana kwaɗayin abin da ke hannunsa ne kana tsabtace kanka daga wannan abin da ke hannunsa za ka ga mutunci da daraja amma daga ka nuna kana da kwaɗayin abin duniya to shi kenan sai ka zama tuwul ɗin da za a yi amfani da shi wajen abin da bai dace ba kuma sai ka zama ka ci amanar al'umma Allah ya tsare sai ce walakin bi sharti Allah ya amuru bi ma'asiyatillah amma da'ar da za a yi wa shugabannin ta zama da sharaɗin kada ya zama umarni suka yi da kada ku yi in Allah kai mu gobe za mu tattauna akan irin umarnin da shugabanni suke bayarwa insha Allah ta'ala in ko na manta ku tuna mu yawa yadda malamai suka kasa umarnin shugabanni zai iya zama kaza zai iya zama kaza zai iya zama kaza in ya zama kaza ya za'i in ya zama kaza ya za'i in ya zama kaza kuma ya za'i insha Allah Allah kai mu gobe Allah kuma ya ba mu. ikon yin abin da yake shine daidai kuma shine gaskiya abin da muka faɗa daidai Allah ya tabbatar da mu da ku a kansa abin da yake kuskure ne Allah ya gafarta mana wa asiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك